Ishaya sittin da biyar Hukunci da kuma ceto Na bayyana kaina ga waɗanda ba su tambaye ni ba, ina samuwa ga waɗanda ba su neme ni ba, ga al'ummar da ba ta kira bisa sunana ba, na ce, gani, gani. Dukkan dukan yini ina miƙa hannuwana ga mutane masu tayarwa, waɗanda suna tafiya a hanyoyin da ba su da kyau, suna bin tunaninsu, mutanen da suna cin gaba da tsokanata. a fuskata, suna miƙa hadayu a gonaki, suna ƙona turare a bagaden tubali, suna zama a kaburbura, su kwana suna yin asaltattun ayyuka, suna cin naman aladu, tukwanensu kuma sun cika da nama marar tsabta, suna cewa, Ku tsaya a can, kada ku yi kusa da ni, gama na fi ku tsarki, irin mutanen nan hayaƙi ne a hancina, wuta kuma da take ci gaba da ci dukkan yini, ga shi yana nan a rubuce a gabana cewa, Ba zan ƙyale ba, zan yi cikakken ramuwa, zan yi ramuwa a cinyoyinsu saboda zunubanku da kuma zunuban kakanninku, in ji Ubangiji, gama sun ƙone turare a kan duwatsu suka kuma ƙazantar da ni a kan tuddai. Zan yi musu awo in zuba a cinyoyinsu, cikakken ramuwa saboda ayyukansu na da. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Kamar sa'ad da ruwan ’ya'yan itacen yana samuwa a cikin tarin ’ya'yan inabi, mutane kuma su ce, Kada a lalace shi, har yanzu akwai abu mai kyau a ciki, haka nan zan yi a madadin bayina, ba zan hallaka su duka ba, zan fitar da zuriyar Yaƙub daga Yahuda, kuma waɗanda za su mallaki duwatsuna, zaɓaɓɓun mutanena za su gaje su, a can kuma bayina za su zauna. Sharon zai zama wurin kiwo don shanu, Kwarin Akor kuma wurin hutun garkuna domin mutanena da suke nemana; amma game da ku waɗanda kuka yashe Ubangiji kuka manta da dutsena mai tsarki kuwa, ku da kuke shimfiɗar tebur don sana'a, ku da kuka shimfiɗa tebur don sa'a kuka kuma cika darunan ruwan inabin da aka dama don ƙaddara. zan ƙaddara ku ga kaifin takobi, dukanku kuma za ku sunkuya wa mai yanka, gama na yi kira, amma ba ku amsa ba, na yi magana, amma ba ku saurara ba, kuka aikata mugunta a gabana, kuka kuma zaɓi abin da ba na jin daɗi, saboda haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Bayi za su ci, amma ku za ku ji yunwa, bayina za su sha, amma ku za ku ji ƙishi; bayina za su yi farin ciki, amma ku za ku sha kunya; bayina za su rera da farin cikin zukatansu, amma ku za ku yi kuka da wahalar zuciya ku kuma yi kururuwa da karayar zuci; za ku bar sunanku ga zaɓaɓɓuna ga zama abin la'antarwa, Ubangiji Mai Iko Duka zai kashe ku, amma ga bayina zai ba su suna, duk wanda zai roƙi albarka a cikin ƙasar. zai yi haka da gaskiyar Allah, wanda zai yi rantsuwa a cikin ƙasar zai rantse da gaskiyar Allah, gama za a manta da wahalolin baya, a kuma ɓoye su daga idanuna, sabuwar sama da kuma sabuwar duniya. Ga shi na halicci sabuwar sama da kuma sabuwar duniya, abubuwa na da za a manta da su, ba kuwa za a ƙara tuna da su ba, amma ku yi murna ku kuma yi farin ciki har abada. a abin da na halitta, gama zan halicci Urushalima ta zama abin murna, mutanenta kuwa abin farin ciki, zan yi farin ciki a kan Urushalima, in kuma yi murna saboda mutanen na a can ba za a ƙara jin ƙarar makoki da na kuka ba, a cikinta ba za a ƙara jin jariri ya rayu na ’yan kwanaki kawai ba, ko kuwa wani tsohon da ba zai cika kwanakinsa ba, duk wanda ya mutu yana da shekara ɗari za a ce ya mutu a ƙuruciya ne kawai, duk wanda bai kai ɗari ba za a ɗauka la'antacce ne, za su gina gidaje su kuma zauna a cikinsu, za su yi shuki a gonakin inabi su kuma ci ’ya'yansu, ba za su ƙara gina gidaje waɗansu kuma su zauna a cikinsu ba, ko su yi shuki waɗansu kuma su ci ba, kama kamar yadda kwanakin itace suke, haka kwanakin mutanena za su kasance, zaɓaɓɓuna za su daɗe suna jin daɗi, ayyukan hannuwansu ba za su yi wahala a banza ba, ko su haifi ’ya'yan da aka ƙaddara da rashin sa'a, gama za su zama mutanen da Ubangiji ya yi wa albarka, su da zuriyarsu tare da su. Kafin su yi kira zan amsa, yayin da suke cikin magana zan ji, kyarketai da ’yan raguna za su ci abinci tare, zaki zai ci buɗu kamar yadda shanu suke yi. amma ƙura ce za tă zama abincin maciji; ba za su ƙara cuci ko su yi ɓarna a kan dukan dutsena mai tsarki ba, in ji Ubangiji.